To masu sauraro da karfin medika mun sake jibantar lamuran juna ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin tambaya da amsa na amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana yana zuwa muku ne duk mako a daidai wannan lokaci. Naku Michael Kudisan ke muku lale marhabin. Madalla. Za mu yayi kallabin shirin ne da tambayar da Abubakar Kawo Girgir daga jihar Yobin tarayyar Najeriya ya aiko mana. Tambayar na cewa, shin wake da ikon zaɓar shugaban hukumar zaɓe a Najeriya? Zaman kanta take yi? Da gaske babu katsalandan? To, wake iya tsige shugaban hukumar? Wakilinmu na Bauchi a tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goje ya mika tambayar ka ga Malam Kasim Shutu, malami a Jami'ar Abubakar ta Balewa da ke garin Bauchi ga yadda tattaunawarsu ta kaya. Ita kuma a wannan a shashi na 154 Constitution in Nigeria na 1999 kenan ta yi bayani akan wa yake da karfin zaben chairman din. Yadda Constitution da ta bayar shine shi shugaban kasa shi yake da karfin zaben wa zai zama shugaban wannan commission din amma baya ita constitution mata ba shi karfin shi gaban kansa shi kadai ba idan ya zaɓi shi chairman din constituent ta ce ya zaɓi chairman din da neman shawaran council of state ita kuma council of state wata ban dan ce ba kungiya wace da amma majalisa ne na majalisar kasa kasa yawwa majalisar kasa wanda ta kunshi tsofin shugabannin kasa da gwamnonin jihohi 36 da muke shi har da senate shugaban ah, lisan datta da na wakilai to su suke zama su ba shugaban kasa shawara kan ga wanda za ka zaɓa to bayan an yi aka zaɓe shi to sai ya koma can senate kuma su kuma senate za su yi confirming abin da yake su tabbatar su tabbatar da wannan zaɓen to daga nan shi commission abin chairman ya zama ah, ah, appointed chairman kuma tenuwa ɗinsa shekara biyar ne wata tsawon wa'adin mulkinsa wa'adin mulkinsa shekara biyar na'am to cire shi kuma yawa shine ita ce tambaya ta biyu amma kafin ka je ga nan a misali kamar shi shugaban kasa ya tura suna ita majalisa ta kyamin cewa da sunan da ya tura menene makomar wannan suna eh, makomar wannan suna dai gaskiya shine in akwai kwararan dalilai da ya sa su majalisan suka ki to shi shugaban kasan dole sai ya ƙara komawa ya canja amma idan so shi ne samu da ya canja din to sai maganar cirewa wanke da karfin ikon cire shugaban hukumar zabe to yanda still section na 154 da biyar zuwa shida ya yi bayani akan in yanda za a iya cire shi chairman din inec ɗin kuma yanda ya bayani shi ne da ma dalilan idan aka samu shi chairman na inec ya kasa ya samu munan gazawa a ayyukansa to shi shugaban kasa ba zai iya cire shi gaba gadi ba ba kuma lallai ya koma council na state ba zai tura ne senate kuma sai ya samu goyon bayan biyu bisa uku na senate kafin shi shugaban kasa ya iya cire shi to shi shugaban kasa da yake karfin nadan shi ne yake da shi karfin cire amma kuma still ta yadda aka biyo din ta hakan za a biya sauka sai an samu goyon bayan senate na majalisar dattawa na ƙasa batun a cikin sunan ita hukumar zabe ta najeriya akan akwai kalmar mai zaman kanta shin wannan mai zaman kanta nan hakan ne tabbas babu katsalandan da take samu daga waje eh lallai wannan tambayan da kamun wani abu ne wanda ya dan jawo hankalin masharanta to eh tana da wannan domin tana da kundin tsarin kundin mulki da ya kafa ta shi wannan kundin ta ana kiransa electoral act ya ba chairman din karfi wanda shi zai decide yaushe za a yi zaɓe shi dai ya zani yanayin yadda za a yi ka duba shi a tayi jira cikin wannan power din da yake shi yasa ya introducing card reader a yanayin zaɓen da sauransu suna da wannan ah, cin gashin kan zuwa wani dan extent sai dai ba za mu iya cewa gaba ɗaya ba dalili shine ita kuɗi na gudanarwa gaba ɗaya inec ita ba ta da hanyar da za ta kuɗin ta ba tare da ta karɓi na gwamnati so a gwamnati ita take ba ta kuɗi kuma kaga ai zaben ciyaman nan sai shugaban da hannun shugaban ƙasa a ciki to duwa ina abubuwan su ne da maganan kuɗi da kuma yadda ake sa shine ake ganin cewa a akwai ɗan nakaso a wannan kalman ko zamanta na mai cin gashin kanta amma dai da iya ce tana da iya cin gashin kanta zuwa kamar kashi 60 ko sama da haka na gudanarwa don ba lalle bane shugaban kasa ya ce a ranar kaza za a ita tana da tana da wannan karfin da za ta yi deciding da ce zaɓen wannan shekara a lokaci kaza ka tuna shi mahmud professor mahmud da ya zo ya fitar da wani dogon jadawali na zaɓe da za a yi daga nan har zuwa wani shekaru kusan 20 ko 30 ko sama da haka ka gane kuma da aka samu ɗan takaddama da aka samu nan bai lalle ba ne da ya koma ya nemi izinin shugaban ƙasa kan caka wannan zaɓen ba zai yiwu ba don akwai matsaloli iri kaza kaza kawai ya yi shawara da electoral commissioners ɗinsa ya yi cewa ka zaɓen nan dole a ɗaga ka fahimta so tana da wani cin gashin kanta amma duk da haka dai ba ta gudu daga zargi ba gaskiya Hassan Wayam da wannan waka mai taken sai Wayam da fatan an nishadantu da wakar kuma an fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar. Sai kuma tambayar da Usman Shitu Mahuta, shugaban kungiyar muryar talaka reshen dume jihar Katsinan Najeriya ya aiko mana. Ya ce a tambaya mana masana harshen Hausa ina wannan karin maganan takanas ta Kano ya samo asali. To sai ka gyara zama Usman. don Dr. Abdullahi Garba Imam, malami a kwalejin nazarin harkokin shari'a ta Aminu Kano watan Legal, zai amsa tambayar ka a hirarsu da wakilinmu na Kano, Abubakar Abdulkadir Dan Gambo. Bismillah malamai. To wani karin magana na takanas ta Kano wato ya samo asali ne wato sakamakon tafiyar da bagauda wato misali sarkin nan da aka ce shi ne fara zuwa a matsayin sarkin Kano wanda ya mulke ta. Bayaji da ne kakansa, bawo shi ne babansa. to saboda haka wannan shi bagauda ya fara mulki ne a shekara tara tara tara wato tara da tara to ya zo kano ya fara mulki to wannan mulki da ya samu ya zo kano to yana shekara ta farko sai ya tattara dukkan makarrabansa wato misali ko kuma mu ci hakimansa guda goma sha biyu sai suka shirya sai suka tafi gaya a matsayin za su je wato misali yawon farauta to a wannan lokacin tafiyar da aka yi wato an yi ta ne a karkashin shugabancin wato misali sarkin makera kan sakali shi sarkin makera kan sakali shi ya san hanya to amma sai ya zama na cewa da aka yi tafiyar aka ɗebo wato jakuna aka zuba aka lafta kayayyaki da iyalai da duk wato misali waɗanda suke karkashin su sai aka tafi to a lokacin eh, shi sarki bagauda yana maɗatai gidan sai na maɗatai ba nan gidan da ake na ibrahim daba ba wato lokacin suna maɗatai saboda haka aka jibga wannan kaya aka samu guzuri da iyali da suka kama hanya to kamar yadda na faɗa shi wannan sarkin makera wato kansakali shine shine mai iya wuce gaba sai da suka yi ne uku sannan suka samu suka isa wato misali garin gaya suka shiga garin gaya ta kofar kano wadda yanzu wato tana nan ita ma ana ce mata kofar kano a gaya to ta nan suka shiga da suka shiga sai suka sauka a wata unguwa da ake cewa unguwar abagayawa to a nan suka zauna to da suka zauna shi sarki bagauda sai waɗannan wato makarrabai nasa ko kuma ce hakimai nasa guda goma sha biyu sai suka je suka wato misali suka yi masa gida a wannan unguwa ta abagayawa to nan ya rika zama yana yin wannan yana yana yana fadanci ake fadanci to a wannan lokacin ne wato shi wannan bagauda lokacin yana eh, sarki bagauda yana gayan to a lokacin wato wata matarsa da ake kiransa ta sajo a nan ta haifi yarta wadda shi bagauda din ya sa wa yarinyar suna aisha wadda yanzu da mata a wancan lokacin da mata da yara sai suka rika kiranta da iya yar gaya to bayan sarkin kano wato misali ah, bagauda ya yi shekara ɗaya cur a gaya to sai dawo kano to da ya dawo kano shine a wannan lokacin ya cika shekara biyu a matsayinsa na sarkin kano dama a shekara ta farko ya tafi gayar amma da ya je gayan sai da ya shekara ɗaya cur yana zaune a can to kenan kuma ba a samu wani ya ture shi ba har ya shekara guda a wani gari da latu da masu a ƙarshe mu yi bayanin abin da ya sa ake cewa ta Kano din yawwa har yi wani ka duba da ya ɗebi iyali ya ɗebi mm, mm, wannan ya sunansa hakimai gaba ɗaya ma da jama'a sadin suka tafi amma sai da ya share shekara guda a can to wannan tafiya da ya yi har yanzu ba a manta da ita ba shine sai ake cewa takanas ta Kano me yasa to abin da yasa ake cewa ta kanas ta kano wasu dalilai ne na farko dai a duba matsayin bagauda wato misali a matsayinsa na sarkin kano idan muka duba sai ga ita kuma gayar yaya matsayin gaya yake kaga girman kano da gaya ba za a hada ba sannan sarautar kano ba za ta zama daidai da sarautar gaya ba sannan kuma a duba mulkin yana cikin mulkin fa shekara ɗaya akan gado ka duba zaƙin mulki da yadda mulki yake amma ya tattara gaba ɗaya ya bar kana ya bar ya tafi da iyalinsa da kuma hakimansa gaba ɗaya bai bar kowa ba suka koma ga suka zauna sannan kuma idan muka duba sai mu ga kamar yadda ka faɗa ai akwai yiwuwar ya ji tsoron za a masa juyin milki ko ba gaske ba da dai a wani lokacin a iya cewa a lokacin suka fara eh, sarauta irin ta mulki to amma wannan duk bai bashi tsoro ba ya tafi ya je ya zauna a wancan gari sannan kuma abinda ka duba duk lokacin da ka ji bahaushe ya ce ai haka ya zo takanas ta Kano to ana so a nuna maka cewa ta ta musamman ce to shi ma in ka duba gauda bai bar iyalinsa ba bai bar hakimansa ba bai bar wato misali sauran sa ba gaba ɗaya to tara ya taho to yanzu idan mutum ya yi wani abu na bajinta ko kuma a'a mutum ne zai yi wata tafiya sai aka ga tafiya nan ya yi mata shiri ba ta wasa ba ya dauke ta da matuƙar muhimmanci sai a ce aiwa ne ta kanas ta kano izo gurina a'a mutum ne zai yi wata tafiya sai aka ga tafiya nan ya yi mata shiri ba ta wasa ba ya dauke ta da matuƙar muhimmanci sai a ce aiwa ne takanas kanas ta kano izo gurina wata manufa tashi yayi dama ba gurin ba inda ya biya yau hutun da shi ma tun da bagauda ya taho bai biya ko ina ba ba a nuna ya biya wani guri ba a illa zango da suka kayarwa suka eh, a karkashin bishiyoyi <laughs> suka kwana uku to kaga anan gurin tafiya ce ta musamman ta duniya freedom biyati yonder rabe de bobe gorko kala wona niki won gorko biyati dum ai oh Hande mi ɗon nder gure yiɗiɗiraaɓe am mi don wondi be yiɗiɗiraaɓe am yiɗiɗiraaɓe am assalamu alaykum Miɗon yina daga banyo haa nder kusiri Thank you. kauti jabba ma miyeti jamaje a gai da babba sadu da wannan waka jabbama shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international kuma za ku iya samun damar a dama da ku a cikin shirin ta wajen tura mana tambayoyinku ta adireshin mu na imel kamar haka rfi hausa tambayoyi at gmail.com rfi hausa tambayoyi at gmail.com muna dakon tambayoyinku saboda an ce samun dama maganin nadama sai kuma tambayar da za mu karkare shirin da ita wacce ta fito daga babba haruna bajoga garkuwan kungiyar muryar talaka ya ce don allah a yi mana bayani dalla-dalla akan ma'anar inconclusive watan rashin kammaluwar zaɓe da hukumar zaɓen najeriya ta yi amfani da shi wajen sake wasu zabuka a wasu sassan najeriya Shin hakan yana cikin dokokin zaɓe ne? Barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari ya amsa wannan tambayar a wasu da wakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Muhammad Sani Abubakar. gazantawarsu. Wato kalmar inconclusive a Hausa abinda ake nufi abinda bai gama kamaluwa ba shine inconclusive kuma wannan kalma kalma ce wadda ta fito daga mandu'i na harkokin al'amuran zaɓe a jamhuriyar Najeriya. A jamhuriyar Najeriya harkokin zaɓe sun ta'allaka ne a sashen tsarin mulki na 221 zuwa 200 Ah, da ashirin da tara to a ƙarƙashin wannan akwai ɗari biyu da aka yi magana hurumi na hukumar zaɓe to tsarin mulki baya tahowa da kowane bayani duka dalla-dalla eh, musamman kalmar hukumar zaɓe ta najeriya ana kiranta hukumar zaɓe mai cin gashin kanta to a ƙarƙashin nan ne aka ba su hurumi na dama na cewa su shirya tsare-tsare na dokoki inda za a tafiyar da zaɓe wanda yake zai tafi da adalci da kuma eh, karɓuwa ga jama'a to a ƙarƙashin wannan shirye-shirye ne aka samu eh, tanaje-tanaje alal misali eh, sashen doka na 26 har ya zuwa kusan sashe na 60 to tanadi tanadi ne daban-daban daban-daban daban-daban na abubuwa waɗanda idan sun faru za a iya cewa zaɓe bai kammala ba to tunda sun samu tsatsin su daga tsarin mulki ne to kaga doka ta amince da magana inconclusive bayan nan kuma dokar najeriya dama ɗayan uku ne ko abin da tsarin mulki ya tanada ko abin da wata doka ta tanada ko abin da wata kotu ta yi furci to akwai hukuncin kotuna daban-daban daban-daban na kalmar inconclusive a shekaru daban-daban na baya da aka yi zaɓuɓɓuka baya saboda haka ba yanzu ne wannan abin ya fara ba eh, wannan abin da ya taso ya yi ƙaurin suna ne a wannan lokacin saboda an same shi ne da yawa fiye da yawan da aka saba gani a baya kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke iya sa a ce zaɓe bai kammala ba shine idan kamin a gama kirga ƙuri'u ah, wani abu ya faru na tashin hankali ko na yamutsi kaga ko lokacin da za a je a tattaro da su ba a da sahihancin cewa ga yanda suke musamman kuma idan ya kasance ba a kai ga an sa hannu mambobi ko kuma wakilan jam'iyyu sun sami kwafi kwafi ba ko kuma ba wannan ba ma a lokacin da ake kokarin jefa ƙuri'a kamin a kai gaba da sako sai jam'iyya ta ce ta kori wani dan jam'iyyata ta wanda shine dan takara kaga an samu matsala nan wurin ko wani ya mutu misali akwai su da yawa abubuwa da ke iya faruwa to amma duka duka irin abin da ya faru a sashi na 53 na dokar zaɓe ta ƙasar najeriya ta ce hukumar zaɓe ta naɗa wani kwamiti ne a je a tantance menene ya faru kamin a zo a yanke magana cewa e inconclusive ko ba inconclusive ba to inda ake samun matsalar shi ne da yawa musamman a wannan zangon zaɓe da aka yi eh, sai ka ga bayan an ce inconclusive ne sai kuma hukumar zaɓe ta zo sai ta naɗa kwamiti to shi ne kamar in ka ɗauki alal misali zaɓen bauchi bayan da kwamitin ya je ya gama aikin shi ya dawo ne bayan ma ita hukumar zaɓe har ta sa ranar da za a yi wani zaɓe sai kwamitin ya zo ya ce to ai babu in inconclusive bai kamata a ce eh, wannan zaɓe an ce inconclusive ba domin me domin a lokacin da ita anosike wato jami'a eh, zaɓe ta ƙaramar hukumar ta fawa bolewa ta ce 'yan ta'adda sun tare ta sun kwace eh, kwafi na takardar bayanin sakamakon zaɓe da ke hannunta to ai kaga sai suka ce ai wannan ba dalili bane da za a ce inconclusive saboda sauran wakilan jam'iyyu da jami'an tsaro ai kowa na da kwafi ɗaya ɗaya saboda haka me zai hana amfani da ɗaya a faɗi kawai shi kenan wanda daga nan sai hukumar zaɓe ta amai ta lashe ta ce to ta yi kuskure na cewa inconclusive yanzu ta ba da umarni a amfani da kwafi ɗaya a bayanin sauran sakamakon zaɓe. wato in na fahimce ka dukkan abubuwan da a hukumar zaɓe ta yi na inconclusive inconclusive din nan ta yi daidai bai bisa ba ka'ida ba. Eh ta yi daidai don tana da hurumin da za ta yi haka a matsayinta na hukumar zaɓe mai cin gashin kanta amma a rika amfani da wannan hurumi na sashe na hamsin da uku na aje a naɗa abinci ko tukuna. Barista muna godiya da wannan dama. Da Allah ya sa albarka na yi murna.

Godiya mai tarin yawa Umar M. Sharif, barista mai nasara da wakilin mu na Abuja, Najeriya Muhammad Sani Abubakar. Nan kuma muka kawo ƙarshen shirin a yau, a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da Radio France International, musamman ma injiniya Ibrahim Tukurkefi da editan mu Bashir Ibrahim Idris. Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.